guda biyar ne zanadika na biyar sai a ƙara wani kuma biyar na farko ma'al jabariya an ƙara hadda jabariya inda akari sun sa jabariya a wajen wasu malamai ɗin kuma kai wasu malamai sun lissafa usulul firar guda bakwai ne ba su ne hudun farko nan tare da jabariya wannan jariya wal da yan mushabbiha daga cikin malamai a kuma da ya lissafa asalin kungiyoyi guda goma ne wato karki ai kun ba za kuwa ne karki sashen maganganunsu a game da wannan ibn basa ya fitar da sanadin sahi daga hafi bin kuma ya ce na cewa babban malami abdullahi bin mubarak wai wannan al'umma ta kaskashi nawa ne al'asalu arba'un firagin ya ce asalin ƙungiyoyi da suka zo suka kawo biri'a suka lalata wannan al'umma din ƙungiyoyi guda hudu ne su ne shi'a da haruriya da ƙadariya da murci a nan su ne asalin kowace ƙungiya wata kungiya ta haifu ne daga wayannan kungiyoyi guda hudu in ji abdullahi bin mubarak ba himahullah to sai shi a ta kasu kashi nawa 22 shi a ta kasu 22 so kuma haruriya yan kawarici so kuma sun kasu kashi 21 a gano kenan ya zama to akwai kaso 43 kenan a nan wajen sun kuma 'yan danariya sun kasu kashi goma sha shida arba'in da uku da goma sha shida hamsin da tara su kuma 'yan murji'awa su ma sun kasu kashi goma sha uku ya zama saba'in da nawa da biyu sai ce ya a ra'a ya ce ya zai ce masa ya kai baban abdurrahman ban ji ka kana ambatan jahamiya ba to yan jahamiya ba ka sa su daga cikin saba'in da biyu me yasa ya ce ka tambaye ni kungiyoyin musulmai ne wayannan kungiyoyin kafirai ne yan jahamiya kai tsaye ba a sa su daga cikin firakul islamiyya kaga abdullahi bin mubarak a cikin salam magabatanmu yana daga cikin wanda ya kafirta jahamiya an ce babu wata kungiya da ta fara shiga cikin haƙƙin Allah sai waɗannan kungiyar Ya shafiya an gane duk sauran kungiyoyi suna magana ne a gefe bai shafi maganar Allah ba to waɗannan suka kutsa cikin siffofin Allah suka yi tawilin shi suka kore ma Allah siffofin shi Allah subhanahu wata'ala baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da fuska Allah ba shi da hannu Allah ba shi bai daidaita kan al'arshi ba kai duk wani abu wanda yake da alaƙa da siffofin Allah wanda ya kamata ya zama gaibi ne wanda Allah shi ya kamata ya siffanta mana kanshi abinda Allah ya faɗa shi ke nan kawai araba mana gandama wayannan bayan Allah suka suka gina wasu irin usul da wasu irin ka'idoji na inkarin siffofin Allah an gano wannan ayi wanda har ya sanya malamai ka ce ba a taɓa samun kazanta a duniya na wannan kungiya ba wanda suka shiga cikin haƙƙin Allah suka yi dumu-dumu suka lalata sunayen Allah da sifofinsa to shi yasa wasu malamai kai tsaye ba sa sanya su daga cikin ma kungiyoyin musulmai sun ce wayannan kungiyoyi saba'in da biyu da ake magana suna dan shinshi da gamshin musulunci amma wayannan gaba ɗaya kamarai ne kawai a gane na'am sai na ce a ya fi zuwa da ana abdullahi bin mubarak da yudin sai na ce wannan yana nuna cewa lallai abdullahi bin mubarak bai shigar da kungiyar jami'a a cikin lissafin kungiyoyin musulunci ba ya fitar da su daga ciki bal alhamdulillah ya riskar da yan jami'a tare da kafirai wallahu wallahu musta'an da Allah yake neman taimako akan wannan al'amari na'am ala abu hatim na'am sauran kungiyoyin suna da uzuri wato an sa su daga cikin kungiyar musulmi yan biri'a ƙungiyoyi ne wanda ake lissafa cikin ummatul ijaba amma yan bid'a ne batattu ne kuma yan wuta ne misali eh wala abu hatim abu hatim ya ce wa eh, ukhbirtu an ba'd an ba'd ahli an ba labari daga wasu sashen ma'abota irin. awwal muftarafa min hadhihi al-umma az-zanadiqa wal-qadariyya wato farkon wanda suka fara rabuwa daga cikin wannan al'umma su ne zindikai su ne zindikan nan za mu karanta su a wannan littafin mun kawo aqidar zindiƙai da usul din su zanadika wato mutane ne wanda galiban su daga Iran ne daga Farisa lokacin da Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya yaki Farisa ya ci su da yaki lokacin nan abin ya ba su haushi su a duniya ana lissafa su a matsayin super powers sun fi kowa karfi a duniya suna da makamai suna da sarauta tattalin arziki menene sauransu to abin mamaki sai ya ka samu wasu mutane mutane na daji ƙauyawa su suna tunanin sahabban annabi ƙauyawa ne mutanen daji larabawa masu hawa gumi. yaya za a yi har iya cin su da yaƙi abin ya ba su haushi Tun da har musulmi suka kunyata su suka karya musu zaunansu, to ba su da abin da za su yaƙi musulmi yanzu da shi dama da makami ne to yanzu makaminsu ya ƙare ƙarfinsu ya ƙare Allah ya riga ya turo sahabbai sun kace da su misali to zamanin Umar aka rusa daular Farisa ga baki ɗayansa har ya zamanto wannan ɗaki da ake bautan wuta baitun nar wanda wutan nan bai taɓa wucewa ba Umar ne ya wuce wannan wutan sannan kuma wannan gidan ba taɓa yin sallah ba Umar bayan ya wuce wutan ya maida wannan ya zama masallaci har zuwa yau ku gane wannan to wannan abin ya tayar musu da hankali duka ɗauki sai ramuwar gayya ko abin da ya fi wannan sai to ba abin da za su sai su shiga cikin musulunci bari mu shigo cikin musulunci mu ma mu karanci ilimin addini sai mu ya musa musulunci su ne zanadika za mu shiga musulunci mai karfi mu zama manya-manyan malamai sai idan an yarda da malantanmu sai mu shigar da abubuwa na aƙida mu razan jikanci sai mu cakuɗa shi da musulunci ko bayan da za a yi da mu kuma haka ake a yanzu aƙidar a ta fito daga zanadika ne an gani zindikai masu ɓoye masu ɓoye kafirci bayyana da musulunci sai su ranga magana da harshe na musulunci duk wa'annan manya-manyan ake na tsufanci da muke gani basu biya yan ake din nan sun fito daga zanadika ne miyagun akidun shi'a da kuke gani sun fito daga zana da ne kun ga ai akidan su iya kuke gani ko mutum ya ɓoye ce ma wallahi layi shi ga yadda shi ma har ya yi kaga yan shi'a wato sun fito daga mutanen farisa ne kuna son jin kai suna matsarkin umar ba sa son suna ba da umar duk da shi da umar saboda irin gudunmu wanda umar ya bayar wajen karya daurori na kafin shi da kuma jibin kari da kuma duwan abubuwa na bidiya na wajen gani to su ne ya kira yan abin a zamanin manzo Allah ana kira irin wayannan munafikai ne kaga idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wai za ka mu ila sala abu kusala yura'una nas wala yadhkuruna la illa qalila din nan to duka irin su dai zanadika to a zamanin annaba ma malaman fiqh sun sa wa wayannan suna zanadika dan asalin su ba larabawa bane mutanen farisa ne suka zo suka boye kafirci suka bayyana da musulunci suka yi karatu wani za ka ya zan babban malami sai shigo da akidar zindiƙanci sai shafu a shi da akidar musulunci wannan shi abin da ya haifar da bidi'a Allah shi tsare eh na'am babban magana yanzu yanzu yanzu jama'a nace nace umar kiran da aka daɗe ana bautar wuta wanda bisa mutuwa umar ya da umar ya zo ya wuce wannan wutan kuma ya mai shi masallaci yanzu mai tafiyanka ba ka zo bane baka nan yanzu yanzu ka zo su ne yan zoro terrorism na na wal qadariya da kuma yan qadariya kuma suna daga cikin kungiyoyi na musulunci wal murji'a da yan murji'awa da shi'a rafida wal haruriyya da yan khawarij fa hada imam al-firq wa usulha eh wa'annan wani zai mamaki yadda ake sa rafida daga cikin su za ka zuwa mamaki ko to kada ka yi mamaki wani ya ce a da ne su ɗan da. wato kasancewar su suna da wannan aƙida na tafiya. to shi mai tafiya idan yana zama cikin garuruwan musulmi yana nuna musu ne shi ma yana tare da su ku fahimce bayan yana nuna yana tare da su kuma sannan kuma zai koya manya-manya a gidan da sai ce mu ɗan shi'a da muke matsar san ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi a cewa yan shi'a suna suna ainihin karyata alqur'ani yaya za a yi a cewa yan shi'a ba su yarda da qur'ani ba wani zai fashe da kuka yace wallahi tallahi mun fi kowa san alqur'ani za a gani a cikin daula irin wannan zai gama su ce ma za su dinga buga qur'ani suna raba mutane sai ga abinda ake cewa din nan sun yi zai dinga inkari ko suna rantsuwa akan shi an gani za su aikata wani abubuwa ne a koye ƙida ne nasu amma a koye ne to kuma aƙida a ƙa'ida musulunci ana kama mutum ne a hannu sana yanke mai hukunci ku na wannan su kuma duk al'amuran shi a gaba ɗaya abu ne na sirri yana da wuya ka iya tantance hakika hakikanin ƙidan shi a sai ka kama su sai dai ɗan shi ya furta ma to ko za su ce ma in wani ɗan shi ya furta wani abu zai ce su ba ruwan su sun ga abin ya yi zafi sun ce shi ya kirkiro wannan abun ya mashi shi'a ƙarya ne bai ma san shi'a ba ku fahimci wannan to saboda kasancewa su ba yan baro baro bane shi ga aka bar su haka nan amma duk sanda aka ji wani ya furta wani abu na kafirci za a dambe shi shi kaɗai bai mafaranta a mai hukunci amma ɗaiɗaikun za su ringa nuna ma suna nuna suna tare da musulmi kawai matsalar su kawai shine maganar sahabban nan suke gara sai su ga wasu bangaro suka ga an ce to a kyalin haka na tuwa wayannan kungiyoyi ne yan bid'a suna tare da mu amma duk sanin suka bayyana da kafirci a hukunta amma kungiyar ta fito fili kamar ahmadiyya ta fito karara ta ce manzo ba shine annabin karshe ba akwai manzanni da yawa maza da mata wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allahum la'allakum tadhakkarun komai mun halitta kashi biyu ne akwai manzo namiji akwai manzo mace kamar yadda akwai duhu akwai haske akwai lafiya akwai rashin lafiya akwai kafirci akwai musulunci to shi maka zalika komai positive negative ne akwai annabi namiji akwai annabi ya mace an gano wannan kuma kofar annabta yana nan abu ba koyi ba sun fito karara to wannan sai aka samu aka samu ka'ida na cewa lalle sun kafirta ko gane to amma shi a kunji dalili a ka'idar shari'a ana kawo mutum ne da abin da ya bayyana kamar yadda Umar dan Khattab ya ce mana mutane sun kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana kama su da wahayi yace fa innal wahaya kad inqata wa inna ma na'khudhukum al'an bima zahara lana min a'malikum wa man azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi shay'un Allahu yuhasibuhu ala sariratihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nuqarribhu wa in qala lana inna sariratahu hasanah duk wanda ya bayyana mana da alkhairi za mu amince masa kuma za mu kusantar da shi zuwa gare mu an gane ko wanda ko ya bayyana mana da mummunan abu ba za mu amince ko ba za mu kusantar da shi ba ko da ya gaya mana cewa abin da yake koyi a zuciyar shi mai kyau ba mu yarda ba to yan shi'a sun fi kowa kwarewa wajen sirri Ku gane wato aqidun su da kafircin a boye yake sai dai in an kama wani mutum zai ce su ba ruwan su kaje da suke yin abubuwan su na'am ba su haramta musu ba ba ta da ikon ta haramta shi a zuwa aikin maka a suna nan cikin duniya duniya ba ta yadda ba saudiya ba ta haramta musu sun suka haramta kansu ba ta haramta ba abin da ya faru wato abin nan embassy embassy na saudiya da ke iran shi ne iran ta yi sakaci a ta sa aka kone embassy aka yi masaudiya barna misali ba yi kariya ba ba ta hana mutanenta ba irin a ce mutanenka suna barna ka fi su kaɗan biyu hukunci to ba su yi wani abu ba shi ne saudiya ta ji haushi sai ta ɗauke a ta ɗauke a bananin su masu aiki a embassy din ambassadors ta kwashe su da ta kwashe ta ita iran ita ma ta kwashe ta daga saudiya sai ya zama to duk bangarorin guda biyu ba su da alaƙa to in za a je aikin hajji visa da komai da komai da komai na yi mu'amala da ambassadors to tun da ne saudiya ba sai saudiya ba ta da iko zuwa iran sai da ba ta da kowa a wajen ba ta da wani wakili wanda shi zai shirya mata kafin ta zo su ma yan iran ba su da iko zuwa saudiya saboda babu ambassadors shi ne saudiya ta ce ma iran in kina son zuwa aikin hajji ba zan hana ki ba amma ki bi ta garuruwa ga kuwa ya su bahrain ki je can wajen a yi miki biza da komai da komai in an miki zai shigo dan ba ki da yanzu wakili a cikin mu iran ta ce wata fi karfin haka ita a matsayinta ita ne kike so a bata dama ta shigo a matsayinta na iran idan ba za a bari ba a fasa aikin hajji ta ce shi kenan hadi dalili sai suka haƙura kuma zai zama to suna sun tsile ma saudiya suna zagin saudiya kuma sai suka ce to sai malaman suka bada fatawa cewa tun da dai saudiya ta wahabiya sun hana zuwa aikin hajji to yanzu abin da za a yi akwai wurin da ya fi aikin hajji shi ne karbala in mutum ya kai ziyara karbala zai samu lada ko dubu ne fiye da wanda ya aikin hajji shi ne mutane iran suka je suna ta labbaika ya sosai suna ta kewaye kabarin Hussein suna ta wannan bautan kabarin Hussein din wai ya biya zuwa aikin hajji ji abin da ya faru amma Saudiya ba ta hana Saudiya kai kuma mai tawa dan duniya ta sani cewa Iran din tana son zuwa aikin haji tana da iko amma ga hanyar za in ko ba haka wato a dole sai an gyara alaka tsakanin Saudiya da Iran kuma Saudiya ta ce alaman wato gyara alakan shi ne Iran ta bar miyagun halayenta na ta'addanci a duniya duk wasu kungiyoyin ta'addanci wala kana da hannu a ciki duk wata kungiya ta al'aida wala ku yana Iran ba za ku taba jin wasu kungiyar ta'adda sun kai ma Iran hari ba su taba jin wannan ba ko da kuna ganin kungiyar ba yan shi'a bane to billahi zai irin wannan ƙidan na ta'awul fi na alayhi din nan suna yi tare da Iran Iran tana kashe ko nawa ne wajen taimakon kungiyar ta'adda dan ta hana zaman lafiya a ƙasa daga nan sai ta samu damar shiga cikin al'amarin yanzu ƙasashen larabawa da yawa iran tana alfahari tana da wakilai a cikinsu amma kuma ita kasar ta tana tabbatar da duk wanda yake zai zo ya wani da'awa za ka kashe shi ne ita kasar ta za ka yi da wuya kai mata hari amma ka duba saudiya har ana iya kai mata saudiya hari iran ta kashe ko nawa za ta kashe to da can larabawa ba su gano ba amma yanzu larabawa ina su ya waye sun kai sun rubuta wani wasiƙa zuwa ga da nufin duniya cewa lallai duniya ta kula fa da abin da iran take iran tana shiga cikin harkokin ƙasashen larabawa kuma so da wayo a ce tara da iko akan kasashen larabawa yanzu aikin ta na iran duk kasashen larabawa ba inda iran ba ba inda ba ta da wakilai don da fitina a ciki za ga bilin zai ga kai hajji masallaci bom ya fashe ko abin da ya kama da wannan amma ita da ita kuna ne wannan shine matsalar da ake fuskanta yanzu a iran larabawa sun sa mata ido yanzu ko ga garin bahrain ku duba garin bahrain sarkin ahlus sunna ne amma in shi'a sun shiga garin har ma wasu amma ɗan shi aka ce dole ne a cire wannan sarauta ɗin a cire sarautar nan a ayi demokradiyya to da sun san aka yi za su ci za su ci zaɓe suna so su kwace ƙasar bahrain ko me yasa sarkin bahrain ya ba da dama da aka yi aka taɓa yin wani yaƙi ya ce ƴan gudun hijira suna da ikon shigowa ya buɗe musu sai ina ta tura kawai mutanen ta ce ke can ku zo ku zauna a can garin ku a yaba garin da yawa wala sai shi aka zo ta cika in shi aka zo daga iran da wurare da yawa ka suka cika garin bahrain to da ba nan saudiya ba da yanzu bahrain na hannun yan shi'a saudiya ne ta tsaya sosai da makaman da rikinta da zara an zo da zanga-zanga ta zo ta tsaya ta tsare shi za ga yanzu bahrain ta samu zaman lafiya to kuma an gano siyasan iran na mamaya yanzu ga lebanon lebanon yanzu ba yadda za a yi da shi'a a lebanon sai dai nan gaba kila hizbullah ƙarƙashin jagorancin ayatullah nasarullah hasan nasarullah haka suka zo suka zo suka yawa a cikin lebanon sannan kuma bayan sun yawa iran ka ba su makamai suka zama to sun yi ƙarfi sosai hasan nasarullah wato shi ne ya zo ya kafa ainihin a kungiyar hizbullah wanda da can ahalus suna ba san ko wace ce ita ba to irin ƙungiyar nan ne masu faɗa da yahudawa masu faɗa da amerika don bini bini zai da suna lotu america kaza kaza kaza suna rubuce rubuce Allah ya tsire ma isra'ila Allah ya tsire ma kaza amma ba su taba kai ko bullet guda ɗaya zuwa ga zuwa ga isra'ila hari ba ba su taba kai ma isra'ila hari ba amma kasashen musulmi su janyo fitina to yanzu sun zama to gwamnati cikin gwamnati ba yanda zai da su Yanda gwamnatin ce da karfi idan haka take da karfi yanzu gwamnati ba ta da karfin da ta fitar da hezbollah daga cikin kasar lebanon suna da shugabansu hasan nasrullah sojojinsu na daban ne wanda hakan ya kaso a Najeriya eh, idan shi ta yi karfi ta zama to ta gagaru kowa ya turo mashi a makamai cikin sauki kuma Najeriya ƙasa ne wanda cikin sauki ya gabar makamai shiga zai yi a Najeriya ana iya shigar da makamai har kan jaki jaki a dora shi a wuce ba wuce saboda lalacewa da kuma rashin kulawa da sauran to Najeriya shi ne da da bana Allah na taimakon wallahi wani taimako Allah yake mana Najeriya shi ne ƙasa mafi sauki da za a yi duwar ta'addanci da ake su kuma a samu nasara saboda farko mutanen najeriya sun saba da cin hanci da rashawa wani ba zai ma jiwo mai kawo ba yana zuwa kawo kalli a mai naira goma kan naira goma wallahi zai kyala bindigogi da makamai su wuce naira goma ko ishirin irin wannan zuciyar da muke da shi shi zai sa ƙasar mu ta rushe da ba dan Allah ya ga akwai mutanen da suke bautan Allah a ciki ba sai ga Allah zai kawo sauki ga ƙasar to kun ga irin siyasan Iran iran yanzu ta dage a ta dage wa najeriya tana so ta shiga da irin wayannan sojoji cikin wato gwamnati cikin gwamnati zai zama to malaman iran ba ka da iko akan su gwamnati ba ka da iko akan za su yi abin da ma su gwamnati ne kuma dole ne a majalisa sai an nemi za su sa wakilan a wajen suna da wakilai a naku kuma kudi ba ku da shi a naku wa ya fi karfi haka nan kasar kuwait haka suka yi mamaya suka suka mamaye suka suka yawa kuwait na da yawa yanzu shi akwai da irin wannan magana taimakon yan gudun hijira din nan shi za ga turawa wasu turawan amerika da waye ba sa yan gudun hijira yana daga cikin abin da ya sa wannan shugaban yanzu ya ci ya ce in ya hukan mulki zai kori yan gudun hijira ba zai ba yan gudun hijira dama ba to dama talakawan suna son wani su abin na ba su haushi ana shiga musu da wasu bakin mutane masu wani irin addini wanda ba nasu ba su suna so kawai a kori shi ya ce ya hau zai kori musulmi zai takura mu zai kora zai kori baki yan gudun hijira a su suna eh, ashe talakawa abin da suke so kenan su ba sa jin daɗi yadda yan siyasar obama ke shigar da baki kuma suke mu'amala da saudi arabia da sauransu kuma suke taimakon wata kungiya a syria suke ba da kuɗi don ta ci gaba da yakan gwamnati din da sauransu su suka ce su yace in yi hau mulki zai cire wannan gaba ɗaya zai gashi nan hatta ƙasashen turawa abin ya shafe su zai zan baki kun ga irin yadda al'amuran suke tafiya Allah shi sauki eh. nam yace fa hada jima'u sirar wa usuluha su ne matattaran kungiyoyi kuma sune usul din su sun matasha'abat kullu firqatin min hadhihi firaq ala firaq sannan sai kowace kungiya daga cikin wayannan kungiyoyi duka resantu akan kungiyoyi daban-daban kowanne ya fitar da kungiyoyi yasa bagadadi yayin wani lissafi wai shi al-firaq bainal firaq ƙungiyoyi tsakanin ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ya haifi wannan wannan sai ya haifi wannan sai da suka zama saba'in da uku amma asalin su biyar ne misali ko shida ne ko wa ya jima wa na hafs wato ya kasance matakarar su wato ne asali al asli wa ikhtalafu fil furu to amma sun yi sabani akan usul furu din rassan sun rabu kashi nawa ba kaffara ba abuhum ba abu su ayyukan ƙungiya sun yi sabani wajen wato matattaransu shi ne asali sun haɗu wajen asali amma sun bambanta wajen furu'a sai sashen suka zo suna kafirta sashi wajen hada ba abubuwan ba abuwa sashen su yanzu yana jahiltar da sashi zakara ta faruƙahun sannan sai ya ambaci rarrabuwarsu da kuma ƙungiyoyinsu shi ba gada shi wannan waye abu hatim da ku ku duba cikin littafin sa eh? al-ibana eh, ibana na ibn batta kenan Allah shi taimake mu نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا إمام الظاهرية بن حزم الأندلسي جاء إمام الظاهرية أنا ابن حزم الأندلسي الله يمكرهما كما حكى عنه أبو محمد بن العربي قال كما يند أبو محمد بن العربي يقاوي كايا ينا تشيوا وقام أبو محمد في الوزارة من وقت ولده كوكو سوى نيني ابن العربي ونبا مالكا ابن العربي المالكي بأحكام القرآن Ga shi ba malike ne amma kuma yana ba da tarihi ibn hazm akan adalci ba irin miyagun nan ɗan masu takalidi ba misali shi ya ba da labarin shi yadda aka yi karatu kuma ya ba da labarin irin ƙarfin ilimin shi an gane ko na'am abu muhammad wato ya zauna a cikin wizara a cikin ministry ne wakati bulugi ne intihai tun daga lokacin da ya balaga har zuwa ya kai shekara 26 har ya kai shekara 26 yana yana wuzara wa qal yace innani balagtu ila hada sin yace lalle ni na kai zuwa ga wannan shekaru wa ana la adari kaifa ujbiru salatan min as-salawat ni ban san yanda nake dora yanda zan dora wani sallah daga cikin sallah ba in ya an samu matsala ban san ta wani ban san ba adi ba ban iya gyaran sallah ba shekara 26 sai larabci kana dafi'u ibn hazm li al kama ya kasance abin da ya tura abin da ya tura ibn hazm zuwa ga neman ilimi kamar yadda shi kanshi ya bamu labarin kanshi in ibn arabi qali yace kana sababu ta'allumi al-fiqh kana sababu ta'allumi al-fiqh na'am al-fiqh a gyara wasalin ya kasance sababin da yasa har na koyi ilimin fiqh anni shahidtu janazatan fa dakhaltu masjid wata rana kawai na halarci jana'iza da na halarci jana'iza sai na shiga masallaci wa jalastu wa lam arka sai na zauna ban yi tahiyatul masjid ba ya kamata in mutum ya shiga masallaci ya dan yi gaisuwa masallaci an gane wannan ko to ni ban yi tahiyatul masjid ba wa qala li rajul sai wani mutum ya ce min kun fa salli tahiyatul masjid tashi kai sallar tahiyatul masjid bana baka iya sallah baka san ana sallah kafin a zauna ba wa kuntu qad balagtu 26 sana to na kasance lokacin na kai shekara 26 duk ban san da wayannan hukunce hukuncin ba sai larabci wa kuntu sai na miƙe wa raka'a sai na yi wannan tahiyatul masjidin na falamma raja'na min as-salah a lokacin da muka dawo daga sallah na alal janazi sallan mun dawo daga sallan jana'iza da qalbul masjid sai na ƙara shiga masallaci kuma da muka dawo daga sallar jana'iza sai mun da ƙara shiga dai masallaci fa badat bil ruku'a sai nayi sauri nayi tayyatul masjid wa qila li ijlis sai ce mun zauna ijlis ijlis a wajen zauna zauna wani mutum ya yi ihu daga can gefe laisa za wa salati wannan ba fa lokacin sallah bane ba kace yin sallah ta shi zauna a'a sai abin da ya dame shi wancan lokacin gashi na zo na shiga masallaci na zauna an ce mun wai in tashi ne gaisuwa masallaci to yanzu ba na zo zan yi gaiso masallaci an ce wai ba lokacin sallah bane to ya abin yake ne wa kana ba'da al-asr to ya kasance bayan la'asar ne kaga wannan ya nuna su malikawa ne ko mai magana ba malike ne malikawa sun ce ba a yin nafila bayan la'asar har sai rana ya faɗi to saboda ka gaiso masallaci ba a yin shi bayan la'asar sai rana ya yi to garin Andalus daula ce ta malikiya a lokacin nan ko manya-manyan malamai gagga masana addini malikawa a cikinsu irin su Baci eh, da ire-iren su manya-manyan malamai ga suna irin su imamul kurdubi duk mutanen andalus ne mai ahkamul qur'an ga ibn al-arabi shi ma duk ba malike ne ga shi nan manya-manyan malamai sun bayyana to lokacin nan shi baka san ba ayi nafila bayan la'asar ba na'am wa fi lafzin fa ne ba abin mujawiri na da? a cikin wannan lafazin sai sashen masu makwabtaka da shi makwabtan shi masu wadda ke zama kusa da ibn hazan sun ce masa أبلغت هذا السن ولم da بأن تربية المسجد shi شن kai wannan shekara 26 baka san cewa zo masallaci wajibi bane gaskiya abu mamaki gare ka qal fa qumtu wa raka'at kiran zai na miƙe da ce ka zo da da tsaya yayi fitina ba sai ya miƙe sumi sumi sai yayi tahiyatul masjid wa fahimci isharar talmurar sai na fahimci isharar mai mun tarbiya li gare ni kali mai mun tarbiya sai ce mun a sai ibn Azam ya ce fansarafku wa kadi hazintu sai na juya alhali na yi bakin ciki abin ya dame ni ta ce wato wa'annan sun gaban sani bane sai mun wannan wulakanci ko qultu lil ustad alladhi rabbani sai na ce wa malamin da ya mun tarbiya ya koya mun larabci dullani ala dalil ko abi ka nuna mun gidan alfaki abi abdullah ibn duhun nuna mun gidan dan shine malamin da ya shahara a wannan zamanin yana koyar da fiki na malikiya qal fa qasadtuhu wa alamtuhu bima jara yace sai na dubare shi na sanar da shi duk abin da ya gudana daga mai gashi nan gashi nan ni gaskiya yanzu ina so in koyi ilimin fiki kawai fadallani ala muwabba imali. sai ya nuna mun huwa tsama da kasan cewa daula ce malikiya sai ce to farkon littafin da zaka fara karanta an kana so ka san fiqhu na ma'an fiqhu ka karanci wasa na imamu na malik rahimahullah imamu da hijra wa bada'atu bihi ali sai na fara karanta muwatsa shi ne ku duba farkon littafin da ya fara karantawa shine wasa. ba hisnul muslim ba ba ba uzwatun hasana ba to me yasa saboda ya goge a larabci ya san nahawu ya san sarku ya san balaga ya san adab ya san kaza gogagge ne wanda in ya fara karatu zai iya farawa daga irin wannan littafin Kuna gane wannan ko kamar mu da muke duk da shi ma ba ajame ne shi ma bature ne kamar yadda mu muke ajamawa to amma ajamawancin namu ya fi nashi azamancin wani shi za mu muna farawa daga ƙanana sosai don mu riski karatu ko mu riski larabci to shi sai ya fara kai tsaye daga muwatsa malik Nam! na'am na'am yahya an-nahawi yawa shi ne an gama karatu ya ga nuna mu da sai fara karatu da mu da mu da malami kafin ka ankara sai ga ya zama babban malami har ya zama to imamu min al-a'imma ya zama imamu zahiriya shi ibn hazm ya zama duk duniya gaba ɗaya sai da sai da labarin shi ya kai wajen ilimi da sanin fiƙi da komai kaga wajen malikiya yayi karatu amma kuma ya samu mazhaban jin zahiriya kuma kuma ya zama ba mazhabar da yake wa rujul kamar malikiya saboda ya zauna cikin daular su kuma da ya zauna cikin daular su ya ja samari tare da shi to sai ya zama to malikawan suka ga abin yayi yawa yana ta jan samari yana ta jan samari da mazhaban shi to sai suka haɗa shi da gwamnati shine gwamnati ta kama shi ta daure ta ce duk wannan ba wai daurewa bane littafan da ya mallaka su ya kamata duk a kona su littafan da ya wallafa idan an kona littafan shi kenan gama da ilimin shi kuma za a daina yada afkar din shi shi kenan aka kama littafan shi manya manyan littafan shi yana su muhalla da aka banka musu wuta eh suka bada littafi manyan malaman to tun daga nan ya fara rashin lafiya na ganin bai warke ba ya rasu saboda juhud din shi kokarin da ya yi, da kutubin din shi an banka musu wuta wasu littafan ya iya dawo da su da ka kafin ya rasu irin su muhalla za da kayi rubuta tunda an kona wannan yake to ai ku kona ba kona zuciya na ba mm. <laughs> don san imam sai sa sake rubuta shi mu hamu Allah ya dawo da rubuta yana da karfin adilla ne da kuma karfin istinbadi ko da za ka kare shi sai ka shirya shi ibn hazm ya sa malamai ce littafin shi yana da fa'ida ga mutumin da yake malami za ka fa'idanci sosai ya ce amma zafin shi ya yi yawa zafin shi bai ba da dama ka iya juriya ka karatun littafin shi saboda yana littafin da yana yana saboda faɗan da yake da malikawa to zuciyar na tafasa yana magana yana kiran su datti masu wari masu menene to magana ba daɗin ji saboda sun yi faɗa da shi shi kuma sai yana sakin manganin da ya hana fa'idanci da ilimin shi aka ce ɗalibin ilimi kare kare idan ya karanta zai koyi zagi ne da cin mutuncin mutane kawai amma malami zai tsinci abubuwa masu fa'ida daga cikin karatun idan akwai karatun sai ya aje mai fushin shi hmm. don fushin har rubuta fi fushin yake <laughs> ba wanda yake bare sai so ya ji fara har sama saboda zabi Allah ya kawai بلوغ المرام أبواب Salaf. bulugul maram abuwabu salam na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim abuwabu salami wal qardi wal rahan babu buka na salam da kuma qard da rahan wato salam shine wato yayi kama da kwangila kamar nau'in kwangila ne salam sautu wato kamar akwai abubuwan da ba a samu da yawa a Najeriya misali sai kai din kace to wani mutum ya je ya nemo ma kaza ya je ya ma supply din kaza ana kai ki supply kai mun supply din kaza dan yana da wuya a Najeriya nawa za ka mun supply ce zan ma supply din su kowanne kowanne guda daya dubu hamsin an gane ko to saboda yana wahala a Najeriya za ba bashi dubu hamsin din babu ruwanka da ko nawa zai siyo kawai yadda kuka yarjejeniya da shi bai da iko ya dawo ma cewa kuɗin ya yi kaɗan sai ka ƙara mai sannan kuma kai din nan kuɗin da ya sa maka yarjejeniya za ka ba shi kuɗin in ka ba shi kai yanzu ba ruwanka da kuɗi kawai zai yanzu kana bin shi bashi ne yanzu kana bin shi bashin kaya ne kawai in ya dawo ba za ka ce mai ina kuɗi na ba ina kaya na an gane to za ka siffarta mai irin abin da kake so yanzu wani abu da yake wuya yanzu a Najeriya wanda ake buƙatar shi eh? wani ya ce shinkafa na turawa dai ko shinkafa ba sa wuya zai rika da gawa za ta nan ko ina to wani abu ne yanzu muke bukata yanzu kusan ba mu ko ba bukatar mutane ba dala wannan kuma bukatar dala ai na kama kuɗi ne yawa kaga mutum na son dala babba ne wannan taɓa ganin dala a nan wajen wala kawai da taɓa ganin dala to kamar kuma kayan gwanjo nawa za ka yi mun supply ɗin kayan gwanjo iri kaza iri kaza kayan gwanjon jarirai nake so yake zan ma supply kan gaba sai ka ba shi kuɗin in ka ba shi kuɗin zai sa kuɗin da yake yana da yawa saboda kada ya tsaru ya zo ya dawo ma da shi kuma duk riban da ya samu babu ruwanka kai dai buƙatar ka ne kake dubawa kai ke buƙatar fiye da shi to ka ba shi kudin kai baka duba kudin da zai samu kai abin da za a dawo mana ina da wannan oh. shi ne to dole ne sai ka siffanta mai yadda abin yake abin da kake so din ka siffanta mai siffan da yawan da komai da kala ɗin in bai buƙatar kala ne iya zai kawo maka sabanin wannan zai bayar ko za ka gaya bai za ka kawo min kayan lokaci kaza sai ka sa kayan din zai kawo ma kayan idan ya kawo maka kafin kayan kana jin kana yin kafin lokacin za ka iya jin amsa kuma jini yawwa in ka ce nan da disamba to sai disamba zai kawo in kawo zai ajiya so ɗin sai disamba ya yi kuma za ka ba shi kuɗin kafin lokaci ya yi kafin ya fara aikin sai ka ba shi kuɗin da zai tafi da shi to kaga irin kwan mu mu ana ba da wasu da shi to nan za ka ba shi duk kuɗin shi gaba ɗaya na ai ba ruwanka da bincike kawai kai burinka ina son shanu iri kaza to ka faɗi shanin shi kuma ba za ka gaya mai garin da zai je ba ba ruwan gargarin kuma in ka gaya mai garin ya tashi daga salabi ka bar shi kawai kana son shanu irka duk inda ya samu shanu shi kenan in kayan gona ne ina son shinkafa kawai kar ka gaya mai in ka ce gari ka za ta in an je garin ba a samu ba shi kenan ba a faɗa eh shi ba kanshi eh dama ai shi ne ra'asul ma da shi zai fara da shi zai kana bin shi bashin kaya ne kawai yawa muje na'am <laughs> Eh, ai ka kawai kayan kayan da kake kashe shanu talatin ya zo ya kwashi kuɗin ka yi aure kan maka bincika da mai dai aure ta gokar wannan in lokaci ya yi na shanu na kawai za ka ce mai yanzu kawai shanu shi ya dame ka ba kuɗin ka ba in za ka kai shi kotu ka ce ina bin shanu talatin ne bai kawo ba kawai ba wai magana ba shi kuɗi ba an gane na'am ƙarar kuma shi ne rance ka ba mutum shinkafa ya dawo ma da shinkafa ka ba shi mazara ya dawo ma da mazara rahan jingina kowa ya san jingina ko yawwa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala in qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-madina manzo sallallahu alaihi ya zo madina wa hum yuslifuna fi istimari sana wa wato suna yin salaf suna yin salafi game da ɗayan itace shekara ta shekara biyu za ka ba mutum kuɗi ka ce in yayi noma ya kawo ma ko kuma kawai ya kawo ma kawai shinkafa kawai ba in yayi noma ba dan ka ce in yayi noma to in nawa bai cewa ba kawai in lokaci in kaka ta yi kawai ya kawo ma shinkafa ba ruwanka da inda zai samu shinkafan idan yanzu cewa wallahi gona na bai kyau ba na san cewa wannan ba shi da ne ba kai ta dama wannan ina shinkafa na kawai an gane shi za ka ce ba a ayyana waje ka ce shinkafan gona kaza in bai yi kyau ba ka ga asara ne an gane suna yi shekara ɗin shekara biyu za a kawo min kaza bayan na bada kuɗin wa Zai ce. man aslafa fi samarin falyuslif kai kaylin ma'lum to daga yanzu ga gyara zan muku duk wanda ya yi sauki game da ɗan itace in ka bayar kana kana sa kama ɗan itace to ka yi shi a cikin mudu sananne mudu kaza nake so wa wasnin ma'lum da kuma skeli kaza ila ajalin ma'lum zuwa ga ajali kaza sai a faɗi time din da bakon ali eh man aslafa fi shay'in yi yin ga wani abu walil bukhari salam alaikum muna karatu ne na'am walil bukhari man aslafa fi shay duk wanda ya yi salami ga wani abu ko ba menene an gane to annabi gyaran da yau mutanen madina kenan da ba wannan zabi ba wannan ka'ida ne. sai musu gyara dole a san mudu nawa ne in mai mudu ne in mai sikeli ne a san kilo nawa ne sannan a san ajali ba za a kawo kayan kada a bar abin cikin duhu sai jawo fitina na'am عن عبد الله أمانة الرحمن بن أبزع وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكسن شيء منا سامن غنيمة تارد منزو صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنبات من أنبات الشام ya kasance wasu nabaɗawa daga cikin nabaɗawan sham wasu ƙabilu ne da can larabawa ne su sai suka cakuɗa suka yi auratacce ne da wasu ƙabilu sai nasabansu ya cakuɗe ya zama to larabcin ma ba sa ji da kyau kuma larabcin sai zama wani irin larabci ana kiransu ambas to mutane ne wanda suna rayuwa ne a cikin daji kamar yadda fulani ke rayuwa misali ba su da wani abu su kuma sai noma sai kiwo sun kware wajen iya fitar za su gaya ma nan wajen haƙa za ka samu ruwa kana haƙa za ka ruwa ana ka samu ba daga amfa saboda su mutanen sun san mafitan ruwa an ga za su gaya ma haƙa waje za ruwa saboda yawan mu'amalarsu da ƙauye to mutanen ƙauye ne sosai kuma su ba musulmi ba ne su sun koma irin kamar yadda gwarawa suke din haka to kuma haka suke a daji A gani? to ya kasance su wayannan badawa daga cikin badawan sham suna zuwa wajen mu wa nuslifuhum fil hilbat wa sha'ir wa zabi sai ba su sautu ba su sautu na ainihin hinda da sha'ir da zabi wa fi riwayatin wa zayt kai hadda mai ma za mu ce nan da lokaci ka za su kawo mana mai ga kuɗi nawa za ku kawo mana mai sai su faɗa to shin ana iya ba da kadara ko kuma sai kuɗi ake bayarwa shi ne malamai suka yi sabani wanda ce za ka iya ba da kadara kadaran ya siyar da kadaran ya siyo ma abin da zai siyo ma an gane wanda ce a to eh, ka ba shi aiki biyu ka ba shi aikin siyar da kadara sa'annan kuma ya zo ya ma wancan in kadaran mu wajen siyarwa kadaran kuɗin ya lalace ma da ce ba ruwanmu in ya lalace ya rage nashi to amma sai ka biya shi kuɗin aikin shi ga siyan ma da kayan ko ka ba shi abin nan ya siyar to sai ya siyar ma ka biya shi da kuɗin da ya siyar din sai ya siyo ma abin nan in ya yarda wanda su kawai ya yarda kenan. kun gane wannan ko na kaga nan wajen sun ce suna samun ganima to ganima nan kuɗi suke samu ko kuma da kadara to kadara suke bayarwa ko kuɗin suke bayarwa nan ba ambata ba shi yasa kai sabani kan matsala din na'am na'am ila ajalin musamman. zuwa ga wani ajali wanda aka ambata sai aka yi tambaya shin suna da shuka ne a maganar da muka faɗa suna da gona ne ka ce ku kawo mana shinkafin gonanku ko mai wanda aka taso daga gadan gonanku suna da gona ne qala na na nas'aluhum an zalik ba mu kasance muna tambayar ba ruwan mu ba abin da ya shafe mu suna da gona ko ba su da shi dan ka tambayi gona an gona ya lalace ka kwana ciki kawai kana son mai man gyada kawai kake so Garuwa kaza in lokaci ya yi ina man gyaɗa ba ka san abin da ya same ya same ka gona na ai ruwa ya zo ya kwashe to Allah ya sauke to ina mai na shikenan رواه البخاري بخاري يروي تونا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها to yanzu an gama da salami gaba ɗaya salami yanzu da anan zaka cire fikihun salami dukan shi kaga aiki malaman fikihu ba karamin aiki bane ko fukaha wayannan hadisai guda uku nan za su mujallada ce kusan ma da ka'idojin Salami da hukunce-hukuncen salami shi ne ibn hajar ya kawo hadisan na Salami. daga sama da wani ke ba karɓar kwakwalwar yana nan an gane to a nan kuma yanzu an gama an shiga yanzu wani abu daban shi ne karfi kuma shi ma zai iya shiga cikin wancan salamin duk wanda ya karɓi dukiyar mutane yana so ya mayar da dukiyar ya karɓi rance da niyyar zai mayar da shi a zuciyarsa kyawun niyya adda Allahu an adko addaha adda Allahu anhu Allah ta'ala zai mai mai da dukiya zai taimake shi ya mai da dukiyar na'am wa man akhadha yuridu islafaha duk wanda ya karbi dukiyar mutane burin shi ya karba ya ci banza ya halakar da ita atlafuhu Allah Allah ma zai halakar da shi bukhari idan ka ranci abu da niyyar bayarwa insha Allah Allah zai taimake ka bayar in ga mutum bai bayar ba bai da kyakkyawan niyyar bayarwa ne rawahu bukhari kana ko وعليكم السنة عليه بعض ماذا قوله sai ka rika juyawa sai ka tsaya wajen kai ta kasuwanci ya kudi yayyawa ba ruwan shi ba shi shi ya riga ya rabu da kai lafiya yanzu kudin ba zai kai ba kai ka san yadda za ka yi kuɗin in ka san wani abu da ake kaiwa a juya a juya a juya kafin lokacin kai sauri ka juya ka je ka samu riba ka je ka kai mai kayan shi ya fi yawa nan za ka je sunan da kome da kome da riba ka shi abin da ya shafe shi wani kafin cikin rama kai to kai wani da ka? nawa ake je da mota kaza a kwatano an faɗa da shi ana sayarwa dubu ɗari ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu za ka kawo mai a cikin kaje za ka samu za ka samu za ka ganka da ga a ya ƙaru shi ke a cikin samu riban ka bayan ka fitar da da da ka samu riban ka na'am bismillahir rahmanir rahim inda ahlus sunna yana taruwa kuma yana raguwa kama ja'a fil khabar kamar yadda yazo cikin hadisi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan yazo cikin hadisi mafi cikan mu'minai wajen imani shine wanda suka fi kyawun dabi'a duk wanda ya fi kyawun dabi'a shine mafi cikan mutane wajen imani kaga da imani shi yayi ne ya cika to ba shi da dabi'a mai kyau imani shi ya ragu ashe imani yana raguwa kuma yana karuwa Wani imanu qawlun wa amal imani magana ne da aiki kaunin qalbi wal lisan maganar zuciya da harshe da kuma aikin zuciya da gabobi an auta qul al-iman qawlun wa amalun wa ce imani magana ne da aiki da cewa magana da aiki da kudurcewa yazidu bil qa'ati wa yanqus bil ma'asi imani yana karuwa da da'a kuma yana tauyewa da sabon Allah da zarar mutum na sabon Allah imani da raguwa yake a hankali a hankali in mutum yayi wasa sai ya rabu da imanin shi هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة وانا شيني إيماني أوجا أهل السنة والجماعة يشاركهم الخوارج في أن الإيمان قول وعمل إن خوارج سنة مشاركة وتقول تبرئ أنا كنت خوارج تاي مشاركة أهل السنة شوى إيماني قول لي وعمل واعتقاد idan mutum bai san abin da yake zai dauka su ma ahlus sunna ne an gane to saboda haka sai ka san menene bambanta da ahlus sunna dan kaka fada cikin tarkon su walakin indahum al-iman la yazid wa la yanqus kaga babbancin fir'aun sunna to da kawari imani baya karuwa baya raguwa لأنه بمجرد ما يرتكب المسلم الكبيرة domin su da zaran musulmi ya aikata babban zunubi to ya fita daga musulunci mutum ya daɗe shekara hamsin yana aikin alkhairi sai ya yi ƙarya shi ya zama kafiri da aikin shi ya lalace ko ya yi alƙawari da kai zai zo ƙarfe takwas da minti goma shi kenan ya zama kafiri daidai da mai bautan gunki yuqabiluhum al-murji'a kun gano wannan kun ga hadarin aqidan duk abin da ka aikata kai sabon Allah yau din nan kenan duk aikin ka ya zama condemn ka zama kafiri to wanda suke kishiyantar wayannan kuma su ne murji'awa su kuma ai murji'awa su ne sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani a zuciya la tadurru ma al-imani ma'asiya kama la fau ma al-kufri da'a sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani kamar yadda yake da'a ba shi da amfani da akwai imani duk aikin da kafiri zai aikata ya akwai lada sai zuniya duniya sannan kuma haka nan duk zurubin da musulmi zai yi in dai ba shirka ba ne baya cutar da shi azaba Allah na azaba ne ga kafirai kawai inda murji'a kenan kaga wayannan sai sun karyata ne sai sun karyata nusus masu yawa daga cikin nusus na shari'a sai sun yi inkarin hadisi mutawatir hadisin shafa'a kuma za su yi tawilin wasu hadisai hadisin da yake da alaka da dakhalat imra'atun nar fi hirratin an gari wata mata ta shiga wuta saboda magi ta ce eh ta shiga saboda magi amma babban abin da shigar da ita wuta shirka wato an ambaci magin ne amma shirka shi ne babba su sun ce azaba na kafirai ne wannan matan kafirci tare da kuma azabtar da magi haka ce tawili an gari da yadkhulul janna ma'am sai ce mai annamimanci haɗe da shirka duk da aka ambaci wani zirgin ce haɗe shirka shirka shine babban abin da ya shiga da shi wannan kawai ya ƙara mishi azaba ne yauwa za ka ce haɗe shirka shine kamar sun faɗa masu sun karyata annabinsu kafirci ne wannan na'am نعم الإيمان هو التصديق imani shine gaskatawa tasdiqun bil qalbi faqat gaskatawa da zuciya kawai awil ma'rifatu kama inda jahiliya an gane in mutum ya waye ku duba wannan kawai in ka yarda da abu da zuciya ka yarda da Allah ka yarda da manzansa ka yarda da ran ta karshe duk dai rukunin imanin ka yarda da shi a zuciyanka ka zama mumini da zuciya wani ba suka ce a kawai sanin Allah da zarar mutum ya san Allah kamar yadda Iblis ya san Allah shi ya san Allah ya san siffofin Allah ma ala fa bi izzatika la ubu yanahum ajma'in shi sai da izzan ka shi dan bai kira zuwa da izzan Allah wallahi zan halaka da su gaba daya ara'aita ara'aita menene hadha ladhi karramta alayya kaga Allah ne fifita dan adam akan wa shi dan ya san Allah ya fifita dan Allah da yake fifitawa kuma bace abin nan shi dan yana da ilimi ya san Allah ya san sifofinsa to sun sun ce wai imani shine sanin Allah kaga lazim maganar su shedan mumini ne kenan ga dauki maganar su wa iyaz billah na'am aw tasdiqun bil qalbi kama inda gulatil mudji'a ko kuma gaskatawa da zuciya kawai da zarar mutum ya yarda da zuciyarsa ya yarda da musulunci da zuciya to shi kenan ya zama to mumini kamar yadda gulatul burji suke da shi wannan fahimta wa inda murji'atul fuqaha Sana akwai murji'atul fuqaha ana samun cikin annabiya ne al'iman itiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan imani shine kudurcewa da zuciya da kuma kauli magana da harshe wala yadkhulu indahum al amalu fi musamma al iman to a wajen su aiki baya shiga cikin musamma iman ba a shiga da aiki amma ahli sunna amma su ahli sunna ba fa amalul qulubi wa amalul haqwa to ayyuka na zakata da ayyuka na gabbai da khilafi musamma al iman sun shiga cikin abin da ake kira imani ba a da tafsir bayan gaskatawa bayan ka gaskata ayyukan zukata ayyukan gabbai sai mutum ya gaskata ya kudurce ya tabbatar sannan kuma kaɓo masa su yi aiki sa'annan kuma menene zuciya kuma bal imani ya shimalu istiqadat imani ya shafi kudurcewa wa amalu wa amalu ya shafi ayyuka na zukata min kawkin na tsoron Allah da san shi da kuma tsaunar rahamarsa da kwadayin rahamarsa wa tawakkul da dogaro ga Allah hadihi kulluha min a'malil qulub dukkan wayannan suna daga cikin ayyuka na zakata wa hiya min sunimil iman yana daga cikin tsantsan imani wala yaqumu al iman illa bi imani baya tsayuwa sai da shi wala yakunu illa biha kuma imani baya kasancewa sai da su wa kazalika a'malil jawarih haka nan ayyuka na gabbai su ma kazalika was salatu waz zakah irin su azumi da sallah da zakka suna cikin imani in mutum baya yin su wani kaso na imani mai tsoka ya rabu da shi wasa'ir takalif da sauran ayyuka na takalifi jihad wa ma shakala zalika amma abin da ya shafi jihadi yana daga cikin imani da abin da ya kama da wannan hatta innal adha yumatu min at-tariq har ma kazanta ko wani cuta kamar kaya ko kwalba ko wani abu mai cutar da mutane da aka kusa da shi daga kan hanya ko kusa shi ma yana da cikin imani al'iman bid'un wa sab'una shu'ba imani kamar yadda manzo Allah ya faɗa yana da rassa saba'in da yan kai alaha la ilaha illa mafi daukaka daga cikin ta shine la ilaha illa Allah kalimatu tauhid wa adnaha imadatu al'adha min at-tariq na ƙasa ƙasa shine kusa da ƙazanta da kan hanya ko kusa da cuta da kan hanya shine ƙasa ƙasa daga ciki amma shi ma yana cikin imani wa hada al yazidu bi ta'a wannan imani yana karuwa da ta'a wa yanqusu bil yana yana ragewa da sabon Allah wannan shine a wajen ahlus sunna yazidu ila an yasila amsalin jibal yana karuwa har ya kai ya sadu zuwa ga ya kai misalin dutse yi girma ya kai kamar dutse imanin mutum Yan ila an yasila ila adna misqala zarra yana tauyewa har ya kai zuwa ga kasa kasan gurgurun kwayan zarra na imani Ya mu tsaya nan ko sura daya sura littafi daya da sura wala ka fata lokaci Kashi kashmu shubuhat zamu iya shi sauki zai mu gama sai mu abin nan amma ina kujin da بسم الله الرحمن الرحيم Na'am, qala Sheikh Suleiman bin Sahman. Wato Sheikh Suleiman bin Sahman ya ce, wa qad zakara ahlul ilmi Hakika ma abota ilimi sun ambaci cewa anna jar al mafasidi muqaddamu ala jalb al masalih. Cewa lallai tun kuɗe barna ana gabatar da shi akan janyo maslaha. Fadar'u mafsadatin qam'i ahli kam fadar'u mafsadatin qam'u ahli al-haq. Fadar'u mafsadatin qam'i ahli al-haq. Wato tun kuɗe barna na mangare ma'abota gaskiya na kange ma'abota gaskiya wa adam izhari ne wato a mangare masu imani a hana su bayyana da addinin su ai wannan barna ne ko wajtima'uhum alayhi da kuma taruwan su akan addini a hana su wadda'awatu ila zalik da kuma kira zuwa ga addini a hana ainihin musulmi kira zuwa ga addini ba karamin barna bane wannan na'am wa adam tashtitihi da rashin tarwatsar da su wa tashridihim fi kulli makan da rashin kore su a kowane waje muqaddamun ala jazi maslahati li inkar ala wulati ana gabatar da shi akan janyo maslaha na inkari ga masu hukunta ma kuwatihi tare da karfin su ku gane wannan idan ka ce za ka yi inkari ga mahukunta zai iya janyo fitina fitinan da za a iya hana ka wa'azi za a iya hana ku taruwa don ku yi da'awa za a tarwatsa ku za a kore ku a hana ku bayyanar da mai da'awa ku to in ka ce za ka yi fito na fito da hukuma to irin wannan zai sanya da'awanka ta tsaya cik kamar yadda yanzu abin da ya haifar da ainihin shugabancin wannan shugaban amerika yanzu mutanen amerika sun gaji da musulunci to sai ya zama to duk mutumin da ya fito ya yi kamfen akan baya son musulunci to zai samu ƙuri'a kun ga trump ya fito ne a fili ya ce ba na son musulunci kuma idan na hau sai na muku maganin musulmi kuma zan hana musulmi shigowa zan takura wa musulmi hana su shigowa zan hana shigowan baki to sai mutanen garin ashe mutane su su bangaren fatin obama sun suna ganin a ah, ai musulmi suna da yancin su za a iya bar musulmi su wala shigo kuma wannan ashe talakawan garin irin abin da ya faru September 11 din nan da irin bomb din da yake tashi din nan a kira sunan wani Muhammadu wani Isa wani Yusuf wani waye sai ga musulmi yayi abin to yasa talakawan garin ba sa ma san ganin mu mun to alamar ta ba san garinmu ga shugaban da suka zaba bai ɓoye ba ya fito fili ya ce in ya hau zai kore mu kuma suka tsaya shi suka ba wato shi wannan shugaban ya ba matan nan ga sosai to ba su musulunci akwai garuruwan da suka yi zanga-zanga kawai su a kore musu musulmi ba su musulmi no to islam suka ce ya za a ce duk wani hare-hare musulmi ne ba sa son mu na fatan gani to ga irin wannan abun kai kana kallon shi kamar maslaha ne kaga an kai wa America hari kika ji dadi to sakamakon da zai biyo baya ake dubawa an kai mata hari na amma kuma za ta murmuri in ta murmuri za ta ɗauki wani irin mataki ga musulunci da musulmi matakin da ba zai mana daɗi ba za a takura mana a hana mu gina makarantun islamiyya a amerika a hana mu gina masallatai a hana mu yin da'awa duk wanda ya zo sai an mai tambayoyi da za ka gwammace da ba ka shiga kasar ba kafin mutum ya shiga kasar sai ya fuskanci wani irin interview da wani irin wulaƙanci wanda zai gwammace kila da shiga kasar ba ina da wannan ko to duk irin wayannan duk irin wayannan abubuwa din su ne abubuwan da ake duba dole ne ɗalibin ilimi ko malami wanda ya san addini ya amfani da wannan ka'ida na menene dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih zan aikata wannan abun abun zai cutar da kafirai ko zai cutar da hukuma amma idan na aikata shi menene zai biyo baya abin da zai biyo baya zai zama to ci gaban musulunci ko za mu yi rauni idan zai zama to ci gaban musulunci to kai nasara in zai janyo mana rauni ne ya zama haramun. ko da kai kana ganin alhamdulillah ka bata wa kafirai rai ko yanzu manzo Allah ya tarar da gumaka 360 a Ka'aba wanda karya su ya karya wayannan gumaka zai faranta wa musulmi rai amma kuma manzo Allah saboda hikimarsa da hangen nesansa, sa me zai faru ga musulmi lokacin musulmi ba su da ƙarfi mulki na hannun larabawa makamai na hannun su nan kwarin shawara kafirai misali to da manzo Allah ya zo ya saurari masu zafin kai a lokacin nan aka zo aka aka karere gumaka me kuke tunanin zai faru ga musulunci da musulmi a lokacin da musulunci ya kai gare mu yanzu la to hikima irin ta manzo sai da ya sallah sana shi yasa ya kyala goma kan nan shekaru dan nawa shekaru wajen goma sha uku yana kallon su haka zai zo ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi komai ga gumaka a cikin ka'aba din kuma babban abin da ya kawo shi dama ya karya su bai samu daman karya su ba sai lokacin da aka yi wa makka a shi wani lokaci mutum zai ga kafirai suna cutar da mu ya kamata mu ɗauki mataki amma lokacin ɗaukar matakin bai yi ba to ɗaukar mataki lokaci bai yi ba babu hikima a cikinsa yin amfani da wannan ka'ida yakan sa mai da'awa ya cimma nasara mai girman gaske wanda babu nasara irin shi kun gane wannan ko to shine abin da ake in ka zo kai inkari ga hukam kai fito na fito da su suka hana ka da'awa ya mai kenan nasara ka samu waye nasara kare su yanzu abin da ya faru a Najeriya ga 'yan shi'a misali rashin amfani da wannan ka'idan ne da rashin sanin shi shugaban gwamna zai wuce ka ce ba zai wuce ba sai malamin ku ya wuce ke na ƙasar garin waye? sarki zai wuce ka ce ba zai wuce ba sai malamin ku ya wuce haka dole ne a ce to wannan fa yana so nan gaba gaba ɗaya ba karfin ma gwamnati gaba ɗaya to rashin sanin wannan ka'ida ya sa malam na ta jin daɗi yana wulaƙanta gwamnoni da kuma wa yana ganin ai ya isa ne to bai san mulki ko aljani na tsoron mulki aljani wallahi aljani na tsoron mulki aljani kan shi ya san mulki ya fi karfin shi in kana son zama lafiya ka tsaya ka karantar da mutane kuma sannan masu mulki ka ba su haƙƙin su da zarar ka ce wai zaka nuna wa mabiya ai ta kafara masallaci kana wulakanta su rana ɗaya da kawai za su yi ko kuma ka ba su sati ɗaya za a je da jin labarin ka to wai na ɗan kawo da yawa ne kun gane sanin wannan ka'ida an mutu ya san shi ya huta an bai san shi ba to gaskiya ba inda za shi za ka ɗan yi barazana na lokaci za a nemi ka za ka zama tarihi eh wa tagallubihim wa qahrihim da kuma rinjayen su da diddigin rinjayen su wa ajazi ahlil haske an munabadati kuma zai janyo gajiya wa ma'abota gaskiya wajen fito na fito da su wa adawar adawati da kuma bayyana da adawan su da kuma hijira da garu za a ce da samu kuyin hijira da garuruwa kaga mutum ya gudu ya ba kasar shi eh. wa ma yu'anihi almuslimuna fi mukhtalif waqa'il ma'amura abinda musulmai ke gamuwa da shi a cikin mabambanta sasannin duniya yanzu sasannin masarautar duniya saboda natija sakamakon irin wa'annan da'awa karkatattu na barna a da suke ɗauko irin wa'annan hamasa ɗin ana ganin kamar burgewa ne su janyo mana abin da zai zama to matsala babu ƙasar da ake da ikon yaɗa jini da kamar ƙasashen turai to nan gaba kila idan yayi a america ya takura mana to nan duk sauran ƙasashe za su ɗauka sai zama to musulmi an takura mana an hana mu yada addinin da da walwala misali li dalilin wadihin bayyinin ala fasadi saboda wato la dalilun wannan abinda abinda muke abinda musulmi ke gamuwa da shi a cikin mabambanta sasannin duniya sakamakon irin wa'annan da'awa na hamasa karkatattu dalili ne bayyane wanda yake wabihun bayyinun ala fasadiha dalili ne wabi akan bacinta cewa wannan da'awa batacciya ce ba ta haifa wa musulmi da mai gizo eh wallazi yahkum fi mithli zalik wanda abinda yake hukunci a cikin misalin wannan wa yumayyiz bayna al-haqqi wal batil abinda yake bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma bata da shari'a abinda ke bambanta tsakanin shari'a da bata shine ilimi na shari'a mu karanci ilimin addinin mu za mu san yadda manzon Allah ya yi mu'amala da kafirin duniya manzon Allah bai fara jin kafarin kafirin duniya ba sai lokacin da musulmi suka yi karfi kada ka kawo yakin uhudu a matsayin wai ne hujjanka yakin uhudu musulmi ba bai shirin yaki ba kafiran suka nemi da yaki a ah, yakin badar afwan yakin badar kada ka kawo yakin badar a matsayin misali shi yakin badar wani abu ne wanda ya zo baktatan ba mu shirya ba saboda ya biyan Allahu amran kana mafula Allah ya yanka saboda yana so ya hukunta wani al'amari wanda dama sai ya faru misali sai mutane 313 suka dumfari mutane bude da wani abu masu manya-manyan makamai su goma su da shi sai Allah ya kira shi aya ƙarfe ƙarƙana da kuma ayatun fifi a tainin takata hakika mu'ujiza ya kasance abin mamaki ya kasance da wasu ƙungiya biyu da suka haɗu abin mamaki ya sa abu tunani ila fi a tun tuƙatar fi sabilillah wasu ɓangare suna yaki fi sabilillah wa ukura kafiratun ɗaya ɓangaren kuma kafiri kafirai ne ya rauna hun musulai su musulmai su kafirai suna ganin musulmai sun ninka su ninki biyu ra'ayi al'ayin kuma gani da ido kafirai suna kallon kai musulmi yan kaɗan ne ba amma sai Allah ya sanya musulmi suka yawa sai zama to kamar sun ninka kafiran su biyu wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafawa da nasararsa ga wanda ya gana ma to wannan akwai aya akwai abin lura ga masu hankali to ba a kiyasi da shi in za a yi yaki ana aiki inda ake kiyasi shi ne abin nan can ayan abin nan wa'i dole kun masa datu min kuwatin hmm. shi ake aiki da shi in za ku je ku yaki ku tabbatar kun yi karfi kun kama ƙasa misali an gano wannan amma kuna da rauni kan ku dokani wani abu na faɗa inna allaha yudafi alil ladina amanu Allah yana bada kariya ga wanda suka yi imani inna allaha la yuzibu kullu hawanin kafur Allah baya san duk wani mai ha'inci mai yawan kafirci sai Allah ya ce mai uzina lillazina nuna. an ba da izini ga wayannan wanda ake yakan su wayannan wanda ake yakan su an ba su izini bi annahum zulmi saboda an zalunce su kaga lokacin da aka bada aka sokar da wannan aya musulmi zirga sun yi karfi za su iya dumfaran makiya musulmi Allah ce an ba su izini saboda da ta an zalunce su wa inna Allah ala nasri laqadir kuma lalle Allah bai iko ne akan taimakon su sai Allah ya ce allazina ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajensu bi gairar haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba laifin da suka yi illa an ya ƙulu rabu lalla sai dai saboda sun ce ubangiji mu shine Allah shine laifin laifinsu. laifin su rabbul to an ga duba musulmi haka suka yi ta haƙuri shekara wajen zama kafin su ɗauki mataki kun gane ko saboda aiki da wannan ka'ida ɗin na'am na'am lal jahal al-aqif eh mu ga ko ba jahilci na hamasa ba mutum ba amfani da caji da Haɗifa, ka ce kai zaka dinga amfani da zafin zuciyarka sai ka zo ka janyo wa musulunci abinda sai an yi nadama a kai shi misali a ce yanzu obama ya faɗo a tudun wadanda kawai mu ce mun kai shi lahira tudun wadanda ta zama tarihi ko trump yanzu eh. wa iya za mu ce ga mai faɗa da addini ga wanda shi zai zama nan kawai ga shi nan arha yana fiye san wace nan <laughs> kasan sahabbai sun taɓa ganin abu su fiyan arha ya shigo madina a koye na ce ma'anar rana ma'anar da ce gurba mana ku shuru ka wanda ya taɓa shi bashi ke fita lafiya an gani Allah shi taimake mu muna da tunatarwa kan yan uwa ga abin da ya shafi wanda bai bada sunayen sunan shi bai bada sunan shi da lambar wayan shi a rubuta wanda kuma ya bayar a wasu alƙawarin da ya ɗauka da Allah a fara cikawa a ringa rabewa kada mutum ya ce sai ya tara gaba daya duk wata ya bada wani abu za ga mutum ya samu sauki wajen biyan wannan ba tare da ma ya san ya dauki nan amma kace zaka bayar a dunkule to za ga mutum nan ne sai ka zo lokacin zaka bayar sai wani uzuri ya hau kan kudin sai ga mutum ya kasa bayarwa baka mu ne za mu yi aikin ba wanda zai mana aiki daga waje in muka ce muna jiran yan siyasa muna jiran wani muna jiran wani to gaskiya sai ya ɗauki alƙawari lokaci ya yi ce kuma ba zai yiwu ba da muna jiran yan siyasa da wata ran da lokaci ba mu yi nan ba yanzu kaga a wannan shekarar wasu yan siyasa suka ɗauki karatu wasu shekarar da ya wuce babu so daga amma haka da yake da kuɗin mu ne ɗalibai ne suke ta hoɓasa sannan ana ɗan yawo wajen wasu bayan Allah ana ɗan neman taimako sai abin ya ɗaure to irin wannan wanda ɗalibai ke ɗauka kuma su nemi taimako a waje ya fi ɗaurewa biyar da zaka ce ɗan siyasa ne da zarar ɗan siyasan ya samu matsala shi kenan sai karatun ya dakata mu gaskiya ni ina da wani abu duk abin da nake so ba na so ya riga tsayawa na fi so na fara abu duk kankantar shi ya ci gaba har abada duk abin da na fara to ban so ya dakata to saka duk abin da na san zai dakata ba zan ma fara yin shi ba zan ce a'a kawai ba zan yi ba a fara a daɗe a daɗe ana yi an ce a daɗe ana yi sai gaskiya amma duk abin da ka fara su ka taso da ƙarfinka kawai kamar kun ba sai kai ƙasa to ba daɗi ina ba san gane wannan to saboda haka muna tarata da yan uwa duk wanda bai sa sunan shi ba da Allah ya bada sunan shi kuma a cika alƙawari kada yi irin wancan wanda aka saba duk wanda ya sa sunan shi dan Allah ya cika alƙawari ya bada abin da ya alƙawari a kan shi kuma a bada namban waya na gaskiya dan wannan karan za mu kira wanda bai bayar ba me gashi lokaci yayi kaza ila ma ni da kaina zan kira din zan kira mutum tunatar da shi lokaci ba yayi mun ji shiru an gane wancan lokacin bai yi ba amma wannan kila zan yi gaskiya Allah shi taimake mu kuma idan ka san wani wanda ka sani mai taimakawa kana iya ba mu sunan shi sai a yi kwamiti a je a same shi saboda abin kuma rasid na hannun bayan Allah na gaya muku wanda suke rasid na hannun su akwai rasid ba a hannun wadawa akwai albani akwai amalan bashir zai ne kayan marmari sai malam abdul mumin ko muhammad fari muhammad fari sai malam Muhammad Fari ya zo kala sun bai zo ba sai malam Sadawa sai sai karba a madadin shi amma abin asali yana hannun Muhammad Fari ne to wannan dake a take kenan wayannan guda uku su ne muka ba dama in zaka bayar in kana so a bai sabkan tsari su zaka ba an gani da kara a yi abubuwa kawai ko da haka ba wani tsari wayannan wanda aka sa su aka faɗi sunayen su din nan ka zuwa ka rinka bidawa kuma sunanka dama yana wajen su duk abin da ka bayar za su rubuta abin da ka bayar za su kuma baka rasiti da wannan rasit din za a san yadda za a yi kuma ya san nawa ne kuɗin da muka samu da nawa ne ba mu samu ba suwaye suka bayar su ba su bayar ba Allah shi taimake mu ba na kallon wani hamdi Allah ilaha illa anta